قال علمها عند ربي في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى الله shine wanda yake ɓanta da sanin abin da ya ɓuya wato gaibu na da da na yanzu da na nan gaba sai annabi Musa ya ce wa Fir'auna, sanin abin da waɗancan al'ummomi suka ciki yana wurin Ubangiji na a tabbace a cikin lahul mahfuz, Ubangiji na baya kuskure cikin saninsu, kuma baya manta abin da ya sani a kansu, yana wurin Ubangiji na